ke sun ma'antum haula na anfusakum Allah ce sai gashi ku yanzu kuna kashe kawunanku a can gaba kuma sai Allah ce fama jaza'u ku lura da inda Allah ya jera abu a can baya ya sa doka ya ce kar a yi la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum nan kuma yace thumma antum haula'i yana musu shari'a kenan sai Allah ya tabbatar da laifinsu shine idana yace ce taktuluna anfusakum abinda aka faɗan nan kun aikata daga baya kuma sai zai faɗi sakamako to ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum wannan shine a criminal law ake cewa tsari na kafin ka yi kafin ka tabbatar da ka dora wa mutum laifi da har za a masa sai an cika wannan duk daga cikin qur'ani aka koya cewa na farko tukunna sai ka yi criminalization shi ka ce wannan laifin wannan aikin laifi ne don haka duk wanda ya aikata ya aikata laifi kuma ya take doka abu na biyu idan mutum ya yi sai ka masa prosecution shine a kawo a yi masa shari'a abu na uku bayan an yi prosecution shine a yi conviction a tabbatar masa da cewa ya aikata laifin sannan abu na karshe shine a zo sentence shine sai a ce to lai tun da ka yi laifi kaza kuma an same ka da laifi kaza don haka hukuncin ka shine kaza waɗannan abubuwan guda hudu duka haka Allah ya jera a cikin waɗannan ayoyi criminalization shine la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum haka ne prosecution shine thumma antum haula yanzu an zo an fara tuhumar su bayan yi tuhuma sai aka yi conviction aka ce taktuluna anfusakum ai kun yi abin da ake ce karku yin haka a can karshe kuma fa ga sancan shine fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab sannan Allah madaukakin sarki yace ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم من دياركم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كما fitar da wani sashi daga cikinku daga gidajensu tazaharuna alaihin bil ismi wal kuna taimakon abokan gaba a kansu taimakon abokan gaba a kan musulmi malamai suka ce yaka suka shi biyu ko dai ya zama laifi ne kufurun mukhrijin min milla ko kuma ya zama kufurun Nuna kufur amma ba a kirga shi a ƙasa da kafirci ba duk wanda ya taimaki wani abokin gaba akan musulmi dan uwansa saboda musulmi dan uwansa ya kaskanta kuma ya taimaki wancan abokin gaban da niyyar aƙida a musulunci cewa ya wulaƙanta musulmi dan uwansa ne shine tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan to malamai suka ce wannan kafirci ne shine ma'anar abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل rikon abokin gabanka wanda ba musulmi ba a matsayin wanda shi kake so kuma ka ɗora shi akan musulmi kuma abin ya yi alaƙa da aƙidar musulunci ka ji cewa wannan wanda ba musulmi ba ya fi maka akan musulmi to wannan shine abin da ake ce alwala walbara to asalinsa kafirci ne idan a cikinsa akwai fifi ta kafirci akan musulunci ina fata ana fahimta malamai suka ce amma idan abun ya zama a aiki ne zalla ka fifita daga gani nan musulunci ya kaskanta amma kai babu aƙidar son ka fifita kafirci akan musulunci babu aƙidar son ka fifita kafiri akan musulmi ba ta addini ka biyo ba kai kawai saboda dalilin ka na abun duniya ko dalilinka na siyasa ko dalilinka na tattalin arziki ko dalilin na zamantakewa ko wani abu na son ranka zalla to wannan shi baya sa mutum ya kafirta amma yana ɗaya daga cikin kufurin duna kufur shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da takfuruna bi ba afatu min bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd haka da kafirci da Allah ya faɗa a nan ko dai ya zama kafirci ne na mutum ya fita a musulunci ko kuma kafirci ne na wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba ina fata an fahimta tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuna taimakon su akan a kawo saƙon Allah a cikin ku? kuma kuna taimakon abokan gaba akan a zo a cuci 'yan uwanku wannan wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata ya zama wa'azi a gare mu a yanzu yin wato neman taimako da waɗanda suke abokan gaban musulunci ne ko ƙasashen da suke gaba da musulunci da musulmi a haɗa kai da su a shigo da waɗansu abubuwa da rasu ruguza ƙiyam na addinin musulunci ko tarbiyyar musulmi to shigo da duk wani abu daga waje da za a nemi taimakon ka kai ɗan ciki ka taya a kawo kuma ya zama wannan abun da aka kawo ɗin zai sa a lalata waɗansu abubuwa da zai sa a saba wa Allah to shine na alaihim bil ithm idan kuma abin da zai sa a cuci mutane ne a tauye haƙƙinsu to shi kuma shine wal udwan idan kuma an haɗa duka biyu shine bil ithmi wal udwan ina fata an fahimta to sai Allah ce wa in ya ya'tukum usara tufaduhu amma idan sun zo muku a matsayin fursunan yaƙi kuna fansansu wannan Allah ya yaba ne Alimamul kurtubi a daidai nan ya ce, wato fansar malaman musulunci sun yi ittifaki cewa fansar musulmi da yake hannun abokin gaba wajibi ne akan al'umman musulmi ya faɗi wannan a ƙarƙashin wannan aya ya faɗa kuma a ƙarƙashin ayar wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira wannan ayar Allah ya ce me yasa ba za ku yi yaƙi fi sabilillahi ba me yasa kuma ba za ku yi yaƙi saboda irin waɗannan mutanen kaskantattu da aka kaskantar da su aka kwace haƙƙinsu ba ya nuna cewa ana iya yin yaƙi don a kwato mutane kenan to a ƙarƙashin waccan ayar sai ce ya nuna wajibi ne a kwato musulmin da aka da aka kama shi a hannun abokan gaba bil qitali ko a yi amfani da dukiya ko a yi amfani da yaƙi in ya kai sai an yi yaƙi amma wajibi ne a kwato shi sannan malamai suna kawo hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama da yawa da suke tabbatar da wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari na abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fukkul ya ce ani wa at'imul ja'i' ya ce ku fanshi wuyan duk mutumin da kuka ga an kama shi a matsayin fursunan yaki to irin wannan zamani namu ya hada da duk wanda aka yi kidnapping ɗinsa. don fursunan yaƙi iyaka ƙarshen sa a kashe shi ne yasa ake wannan maganar to don saboda tsadar ransa ta fi ƙarfin kuɗin da yake hannun naku to haka kuma shi ma wanda aka yi kidnapping ɗinsa akwai barazana za a kashe shi wajibi ne musulmi su tashi da yaƙi da ƙarfi da amfani da kuɗi sai sun fanso shi kuma asalin wajabcinsa yana kan hukuma ne shi sa malamai kamar imamu malik ya ce wajibi ne a yi amfani da kudin baitulmali ya ce ko da kuɗin gwamnati zai kare ya zama ba ko kwabo akan a kashe mutum ɗaya musulmi saboda haka idan aka kama wani a jiha ko a ƙaramar hukuma ko a cikin wata ƙasa dole ne gwamnati ta shiga ciki ta ƙwato shi ko da sai an biya kuɗi ita za ta biya da kuɗin gwamnati idan kuma mutane ne suka biya da kuɗin su to wajibi ne gwamnati don haƙƙinta ne ta biya su kuɗin da suka yi asara saboda wajibi ne akan ta tsare mutane da lafiyarsu da dukiyarsu idan kuma bata yi ba to duk wanda yake da haƙƙi akai sai Allah ya kama shi shi yasa imamu maliki ya ce idan gwamnati ta ƙi yi to ya zama haƙƙi akan al'ummar musulmi na jihar ko garin idan suka bari har aka kashe shi ba su kwato shi ba to dukkansu sai Allah ya kama su kuma kasan wannan babbar magana ce fa kasan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mutanen duniya gaba ɗaya za su taru su kashe mutum ɗaya la'akabbahumullahu finnar ya ce dukkansu sai Allah ya kona su baka mutanen gari a zo a kama wani mutum ɗaya ya tayi saboda bai da gata ba wanda za su cece shi a bar shi har a kashe shi gwamnati sai Allah ya kama waɗanda suke ciki sannan sai Allah ya kama mutanen gari da ba su tashi tsaye su yi wani abu domin a cece shi ba saboda fardu kifaya ne idan wani ya yi ya ɗauke wa saura idan wani bai yi ba dukkan gari sai sun yi laifi a wurin Allah to amma asalin haƙƙin yana kan hukuma ne da wajibi ne ta tsare mutane da rayukansu da lafiyarsu kuma wajibi ne idan wani abu ya taɓa rai ko lafiyan ita kuma ta ƙwato musu Allah ya sa masu ji su ji kuma Allah ya sa in sun ji su gane sannan abu na ƙarshe shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wato kuna yin haka kuma sai ya zamana kun yi imani da wani abu kun bar wani abu wannan imani da wani abu da barin wani abu yana bukatar wata nasiha ga abin da sheikh ahmad shakir ya faɗa ta'alikinsa a ƙarƙashin wannan aya a cikin tahqiqinsa na tafsirin ibnu kathir ba sai na karanta ba yana magana a akan ya ce imani da wani ɓangare da barin wani ɓangare ya shafi wannan zamani namu da gwamnatoci da al'umma da suka ajiye shari'ar Allah a cikin littafin Allah suka ajiye shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sunnarsa suka ɗauko dokokin turawa kuma har mutum zai riƙa ji a ransa cewa tun ana yi kaɗan kaɗan yana gani kamar lalura ce har mutum ya kai ga yana ji kamar wannan dokar fa akwai adalci a cikinta kuma ta yi daidai da ko kuma ta mafi ma dacewa da wannan zamani namu ga mutane da wayewar zamani da al'umma sama da alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idan mutane suka yi haka sun yi kafirci ga Allah kuma sun yi imani da wani abu sun bar wani abu don ubangiji maɗaukakin sarki da ya sa a yi sallah muka yarda muke yi ya ce a yi hajji muka yarda muke yi shine ya ce idan mutum ya aikata kaza a yi masa kaza a cikin dokokinsa kuma ya ce ga tsari akan dokoki tsari na dokokin allah akan civil tsarin dokokin allah akan criminal duka sun tabbata kowa ya san su to waɗannan dokoki mu sani da cewa ana amfani da dokoki wanda ba na allah ba a matsayin lalura ne duk wanda yake da hannu da zai iya taimakawa a a kawar da wannan dokoki a kawo dokokin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama su suke aiki akan musulmi wajibinsa ne ko wajibinsu ne su sani har yau kuma har zuwa ƙarshen tsari na zamani ko na siyasa ko na mulkin soja ko na wani irin gwamnati ne a dawowa da mutane da shari'ar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba a yi ba أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh